masu kallon mu assalamu alaikum Barka mu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha tamu mai albarka sunana zainab abdullahi insha Allah yau za mu yi magana ne akan falalan watan rajab da kuma wasu ayyuka da ake yi a cikin wannan watan watan rajab ɗaya daga cikin watanni hudu ne wanda suka fi kowane wata alfarma a cikin watannin musulunci wata ne wanda yake da girman falala da kuma ɗaukaka a kowane yini da kuma dare da ke cikinsa manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa watan rajab watan allah ne mai girma wanda yake da falala da kuma ɗaukaka a cikinsa sannan har wala yau manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa yaƙi da kafirai a cikin wannan watan haramun ne sannan duk wanda ya azumci ni ɗaya daga cikin wannan watan sannan duk wanda ya azumci ni ɗaya daga cikin wannan watan ya cancanci falala daga wurin ubangiji sannan kuma za a yafe masa zunubansa sannan kuma wuta za ta haramta daga gare shi sha Allah iya abin da zai iya kawo muku kenan a daidai wannan lokacin sannan kar ku manta ku biyo ni a shiri na gaba domin jin me nake tafe da shi duk a cikin falalolin watan Rajab sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu faɗakarwa ilmantarwa har ma da wa'azantarwa da zarar mun ɗora assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu